A Mr. Arwan, ko za ka ɗan yi muna ƙarin haske dangane da wannan a wani gidan kangararru da aka ce kun ainihin bar zamama a jiya kenan, ko za ka yi muna takaitaccen bayani dangane da hakan? labari muka samu na sirri daga wasu daga ke da tushen al'umma daga kurmata mana da cewa a nan unguwar limancin kona da ke cikin garin yariya da wani guri wadda su a tunaninsu ana azabtar da yara ko kuma matasa wadda ka kangare wadda aka kai su nan domin a daidaita layarsu ko kuma a tarbiyyarsu domin kuma da muka samu wannan labari wani aka kurmata mana mu ma din ya muka sanar da jami'an tsaro aka yi bincike daga bisani kuma aka fahimci cewa eh, akwai alaman gaskiya labarin da aka kurmata mana to da bisani an je nan kuma an samu ah, mutane cikin wani halin kunci da kuma rashin tausayi hakan ne halin da muka iske su da an ɗauko su an kawo su nan kaduna yanzu da muke magana gwamnatin jihar kaduna yana kula da su domin da yawa daga cikin su suna cikin wani hali na rashin kyakkyar lafiya hakan ne. ruwan mutane da dama suna magana cewar a ah, ya aka sai yanzu kuke ta ɓallo ko kuke ta binciko waɗannan cibiyoyi da ake musguna masu mutane wanda a da ba ku yi aikin hakan ba? yaushe mu muka zo gwamnati ai wa'annan cibiyoyin wurare ne wa wasu gani ana wannan abu kuma yana da wuya a ce shugaba ko kuma shugabanni don komai da komai mutane wanda ke zaune a cikin al'ummomin mu sun san abubuwa da dama wanda mu da ba amma daga lokacin da muka samu labari da cewa akwai abubuwa wadda ba daidai ba ne akwai abubuwa wannan suka ci karo da mu da kuma tarbiyyar addinanmu ai gashi mun ɗau matakai kuma gashi ana nan ana samun biyan bukata wannan na nufin cewa lallai gwamnati a tsaye take duk lokacin da mutane ka an karar da gwamnati da cewa ko ta matsala nan take za a tashi kuma za a tinkari wannan a matsalar akwai mutane su amfani da wannan su nuna cewa gwamnati ta gaza ba haka ba ne wayannan wuraren wurare ne na strategy wurare ne wadda ma sun fi shekara goma zuwa goma sha biyar sauransu mu abin nan muke a fahimta shine ba komai da komai bane gwamnati za ta yi gwamnati ba ta da allah musulmi wadda yake mata duba amma daga lokacin da mutane ka ga wani abu wadda ke cutar da al'umma in aka sanar da mu san da mu bincika an sanar da mu gashi mun je mun bincika kuma gashi an dace kuma muna amfani da wannan damar muna kira da babban murya duk inda aka san cewa ana cin zarafin bin Adama? ana wasu abubuwa wadda ba daidai ba ne da addinanmu da kuma dokar ƙasa da al'adunmu da kuma zamantakewa insha Allah nan take sa ɗau Mr. Aron kana magana wanda kusan za a iya cewa akwai wani tsari da kuke da shi wanda zai kawo sauyi ga wannan abu da kuke yaƙa ganin cewar ko ƙasashen da suka ci gaba akwai waɗannan cibiyoyi da ake da su amma a jihar Kaduna babu cibiya wadda take mallaka gwamnati da take ko take aiki mai makamancin abin da waɗannan cibiyoyin suke yi me za ku yi dangane da haka? Ina jin baka da labarin abin da ke faruwa a jihar yanzu da muke magana akwai ma'aikatawar ta shafi ayyukan jin kai ma'aikatan nan abin da take shi kare rayukan al'ummomin musamman mutane wanda suka gayyara musamman mutane marasa karfi haka ne akwai tare tare wanda ake yi sannan kuma ai muna da cibiyoyi na musamman wanda aka yi watsi da su a baya yanzu da muke wannan maganan muna nan muna gyara su muna nan muna sake fasalin abin da ake kamar da ake faɗin idan dambo ya yawa aka ce ya jin mai wannan shine hali da muka ci kanmu amma in za ka mana adalci ba daidai ba ne a haifar da cewa domin rashin wuraren da ya kamata a gwamnati samar ya je kuma ana cutar da al'umma ko kuma ana azabtar da mutane ai ba daidai ba ne